وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أخرج الله برسالته الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا خلفا اللهم صل وسلم وأنعم وتحنن وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون حديثي معكم في هذه الجمعة يدور حول الأمن وأهميته في الإسلام اتقوا الله تعالى حق تقواه واعلموا أن دينكم كامل ومنهج شامل كمل واكتمل فلا يحتاج إلى إكمال وشمل كل شيء فلا يحتاج إلى إدخال واعلموا أيضا أيها الإخوة الأفاضل أن الأمن من مقاتل شريعتنا الغراء وأحكامها السمحاء فالأمن نعمة والخوف نقمة يقول الله أدى من قائل سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وقال وهذا البلد الأليم وقال على لسان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وأخرج الإمام الترمذي بسنده والإمام ابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد من حديث سلمة بن عبيد الله الخطني عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا يقول الشيخ عبد الله التركي حفظه الله في شرح هذا الحديث الأمن على نفس الإنسان وعلى سلامة بدنه من العلل والأمن على الرزق هو الأمن الشامل الذي أوجد الإحاطة به وتعريفه هذا الحديث الشريف وجعل تحقق هذا الأمن لدى الإنسان بمثابة ملك الدنيا لأثرها فكل ما يملكه الإنسان في دنياه لا يستطيع الانتفاع به إلا إذا كان آمنا على نفسه ورزقه أيها الأفاضل إن, إن, إن لأمر البلاد صورا وأسبابا ومقومات فمن أسباب الأمر ما يلي التربية الدينية بأنواعها الإيمانية والعقلية والخلقية والنفسية والجنسية والاجتماعية وهذه الأنواع ينبغي أن تشمل الأفراد والمجتمعات كبارا وصغارا ذكورا وإناثا شعوبا وحكاما فالتربية لبنة أساسية في بناء الأمن في البلاد فالأمة التي فقدت التربية الدينية لن تجد الأمن ولا الاستقرار ما صحة أبدا بنافعة حتى يصح الدين والخلق القيادة الجازمة والسلطة الحازمة وهذه السلطة لها واجبات نحو المواطنين منها حفظ الدين من تبديل فيه والحث على العمل به من غير إهمال الله إغاثة البيضة والضب عن الأمة من عدو في الدين أو باغ نفس أو مال عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهديد سبلها ومسالكها تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريض في أخذها وإعطائها معاناة المظالم والأحكام في التسوية بين أهلها واعتماد النفة في فصلها إقامة الحدود على مستحقيها من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنها اختيار أملاء أكفاء في الأمور يقول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أيها الأفاضل الثالث من أسباب العدل من أسباب الأمن في البلاد هو نشر العدل بين المواطنين وهو مطلوب من الجميع من الرؤساء من جانب والمرؤوسين من جانب آخر والأدل في البلاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أدل العالي للثاني أي أدل السلطان في رعيته وهو يتم بأمور أربعة باتباع الميسور وهف المعسول وترك التسلط للقوة وابتغاء الحق في اليسرى أو في السيرة والنوع الثاني من العدل هو عدل الداني للعالي أي عدل الرعية في الرائي وهو يتم بثلاثة أشياء بإخلاص الطاعة وبذل النصرة وصدق الولاء فإن إخلاص الطاعة أجمأ للشمس وبذل النصرة أدفأ للوهن وصدق الولاء أنفى لسوء الظن والنوع الثاني الثالث للعدل أيها الأفاضل هو عدل الكفء للكفء ويتم بإنصاف المواطنين بعضهم لبعض وهو يكون بثلاثة أمور وهي بترك الاستطالة ومجانبة الإذلال وقتل الأذى فترك الاستطالة آلف ومجانبة الإذلال أعطف وقتل الأذى أنصف حكي أن الإسكندر المقدوني قال لحكماء الهند وقد رأى قلة المحاكمات فيما بينهم لما صارت سنن بلادكم قليلة قالوا لإعطائنا الحق من أنفسنا ولعدل ملوكنا فينا فقال لهم أيما أفضل العدل أم الشجاعة قالوا إذا استعلن العدل أغني عن الشجاعة الرابع الحراسة الفكرية الحراسة الفكرية وهي تتم لأشياء التعليم الواعي للرعية من العلماء الربانيين في الحلقات والمجالس العلمية والجامعات والأنادي أيها الأفاضل إن التعليم المعوج سبب كبير في معازق البلاد وزوبعتها وأزماتها وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمه التضليل الإعلام الواعي بقنواته وإذاعاته وصحفه ومجلاته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيزكو خياركم فلا يستجاب لهم الخامس الخصب الدائم ومحاولة علاج مشكلة الفقر فالفقر يسبب الخوف وعدم الأمن والاستقرار في البلاد إذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو خطر كبير على العقيدة وخطر كبير على التربية وخطر كبير على الأخلاق والسلوك وعلى الفكر الإنساني وعلى الأسرة نفسها يقول الشاعر إذا قل مال المرء قل بهاؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان داريا أقدامه خير له أم وراؤه روي عن أبي بكر أنه قال عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا أيها الأفاضل لا ينبغي حفظ الأمن في الحراسة العسكرية والشرطية فحسب بل يجب فهم أمر الأمن بسعة وعمق فهو يشتمل على الأمن العقدي الديني والخلقي والسلوكي والاقتصادي والتعليمي والمهني والحرفي فالإسلام حارب الأزمة الاقتصادية وعالج مشكلة الفقر بوسائل جادة وأساليب حادة فهذه الوسائل هي الحث على العمل مع تفويض النتيجة إلى الله تعالى فشعار الإسلام هو ابتغ الحق واخذ الثمار من الرب كفالة الموسرين من الأقارب ثم الزكاة ثم إيجاب حقوق غير غير الزكاة حق الجوار وغيره ثم الصدقات الاختيارية والإحسان الفردي أيها الأفاضل إن للأمن معوقات تمنع من وجوده فينكشف بدنه خوف واضطراب وزوبعة وتردد في البلاد نذكرها إن شاء الله بعد الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب علما وهدى وتبيانا والصلاة والسلام على رسوله أحسن الناس خلقا وإيمانا وعلى آله وأصحابه أكرم بهم خلانا وإخوانا وعلى كل من سار على نهجه وطلب من الله توفيقا ورضوانا أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام تستمر خطبتنا الثانية بذكر معوقات الأمن في البلاد وهي كثيرة ومتفرعة نجملها فيما يلي المعوق الأول ميل الحكومة إلى تخطيطات الدول الخارجية والاستماع إلى وساوسها فالدول القوية لا تريدنا بخير ولا تقصدنا بإحسان هي تريد هي لا تريد تطورنا بل تبدو تأحؤلا وسياستها ناهبة وغاصبة وليست واهبة المؤوق الثاني ظلم الرعية المؤوق الثالث فقدان آمال مستقبلية واستراتيجية مصالحية المعوق الرابع عدم مي عدم ملء فراغ عدم ملء فراغ المواطنين بالشغل والمكاسب المؤوق الخامس الأخير غياب روح الوطنية من قلوب الحكام والشعوب فأكثر رؤساء الوطن في نيجيريا لا يحبون الوطن ولا يقتلونه بخير وهكذا أكثر المواطنين yan uwa kuduban mu ta yau tana bayani da kuma samun zaman lafiya tabbas musulunci ya ba shi muhimmanci ya ɗauke shi a cikin abubuwan da yake karewa kuma yake tabbatarwa kamar yadda kowanne mu ya sani cewa addinin musulunci addini ne da ya cika baya buƙatar wani ya zai ƙara wani abu a cikinsa sannan addini ne da ya ƙunshi komai babu abin da ya bari face sai da ya bayani a kan daga cikin abubuwan da musulunci ya yi magana a kansu akwai tsaron ƙasa akwai zaman lafiya a ƙasa wanda tsaro yake kawo shi ɗan uwa zaman lafiya da samun tsaro a kasa ni imani tsoro da razani da firgici kuma azaba ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misalin wata alƙarya wato wani gari waɗanda mutanen garin nan sun kasance suna cikin ni'imar ubangiji suna cikin tsaro da zaman lafiya suna da kwanciyar hankali arzikinsu yana zuwa musu daga ko'ina cikin jin daɗi sai suka kafirce ma ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ba su gode ba ta tsaro da zaman lafiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗanɗana musu ya ɗanɗana musu tufa ta yunwa sai aka kamanta wannan yunwa da suka shiga cikinta kamar wata riga ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu da kuma tsoro saboda abin da suka kasance suna aikata Allah madaukakin sarki ya sake faɗa mana a wata aya yana tuna ma wasu al'ummatai da suka gabace mu ni'imar da ya musu ta zaman lafiya da samun tsaro a cikin ƙasa ce ku yi tafiya a cikin ƙasa a cikin darare da kuma kwanaki waɗanda suka kasance na zaman lafiya da tsaro da rashin tsoro sannan Allah madaukakin sarki yana littafa abin da zai ma bayansa waɗanda suka ji shi suka yi ma annabinsa sallallahu alaihi wa sallam biyayya yace kuma tabbas zan mutan zan ja musu daga tsoro su kasance cikin aminci da lafiya da kuma tsaro sannan ya faɗi cikin nimomin da ya ma shawa yace shine wanda ya ciyar da su daga yunwa suka daina yunwa sannan kuma ya amintar da su daga barin tsoro suka zama ba su da tsoro domin sun kasance a cikin tsaro annabi ibrahim alaihi salam annabin allah abul muwahhidi cikin abin da ya roƙa ma garin maka akwai zaman lafiya da kuma tsaro yace ya Allah ka sanya wannan gari na makka ya kasance gari ne mai zaman lafiya da kuma tsaro sannan ya rantse Allah madaukakin sarki ya rantse da garin maka. sai ya siffanta shi da cewa tabbas gari ne mai tsaro da zaman lafiya sannan annabi yusuf alaihi salam ɗan Yakubu ɗan Ishaq ɗan Ibrahim lokacin da ‘yan uwansa da iyayensa suka zo Misira sai ya faɗa musu wata kalma mai daɗi ya ce ku shiga cikin Misira in Allah maɗaukacin sarki ya so kuna masu tsaro da kuma zaman lafiya ba ku da wani tsoro a cikin zuciyarku. Al'imamu Tirmidhi da al'imamu Ibn Majah da al'imamu Bukhari ya fitar sun fitar da hadisi al'imamu Bukhari ba a cikin sahihinsa ba a cikin al'adabul mufrad da isnadi hasan daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ake ce masa Salma ibn Ubaidillah al shi kuma ya goyito daga babansa da shi da babansa dukkanin su sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya wayi gari a cikin ku yana mai zaman lafiya a kan kansa baya da tsoro sannan aka warkar da shi daga cutar jikinsa ya wayi gari lafiya shi kalau ga zaman lafiya a gari da tsaro sannan kuma shi a jikinsa lafiyayye ne shi sannan kuma a gidan shi gayi yana da abin da zai ci a wannan ranar to manzon Allah ce kamar an tattara mashi mulkin duniya ne an bashi waɗannan abai guda uku in mutum ya waye gari yana da su to ya ji a ransa cewa ni'ima babba ta sauka a gare shi ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kanta ima ta zaman lafiya akan kansa ba a yaki ba tashin ba bamai ba harba harban bindigogi ba yaƙe yaƙe sannan yawayi gari ya ji jikin shi lafiya lau ba wata cuta da ke damunsa sannan kuma ya ji yawayi gari yana da abin da zai ci a gidansa manzon sa ne ce to an bashi mulkin duniya wannan ya samu mulkin duniya babban sakataren radisul alamin islami a shek abdullahi turki hafizahullah yana sharhin wannan hadisin ce, shi zaman lafiya akan kan mutum da kuma lafiyar jikinsa ta kubuta jikinsa ya kubuta daga cututtuka sannan ya zama ya amintu daga talauci wannan shi ne abin da ake ce ma zaman lafiya wanda yake ne. zaman lafiya ne, ka zama ana zaman lafiya kasa jikinka yana da lafiya bayan jikinka yana da lafiya sannan kuma akwai abin da za ka ci ka ciyar da iyalanka a Sheikh Abdullahi Turki ya ce wannan shi ne ake ce ma zaman lafiya na gaske wanda wannan hadisin ya tattaro mana mana bayani sannan kuma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya tabbatar wannan zaman lafiya ga mutum a matsayin mulkin duniya gabaki ɗayanta duk abin da dan adam ya mallaka a duniyarsa ba zai ci gajiyar wannan abin da ya mallaka ba Ba damar babu zaman lafiya a ƙasa ma damar babu zaman lafiya shi na arzikinsa da kuma lafiyar jikinsa ba za su masa amfani ba ‘yan uwa zaman lafiyar nan da ake ta magana kansa ba kawai a faɗi a baki ba ne yana da sabubba yana da yanayi sannan yana da abai baɗan da suke ƙarfafa shi daga cikin abubuwan da suke kawo zaman lafiya abu na farko da malamai suka yi a akan yana kawo zaman lafiya shine samar da ingantacciyar tarbiyya ta addini ga ɗan ƙasa 'yan ƙasa su zama an tarbiyyantar da su addini domin addini shi kaɗai ne abin da yake tsarkake zuciya in zuciya ɗan adam ta tsarkaka ta gyaru to komai nasa ma sai ya gyaru sai ya zama ba kowa a tare da shi a tsakar dokar daji amma yana jin tsoron ya saba ma doka ya aikata abin da ba daidai ba in ku addini da tarbiyya suka zama ba su a cikin zukatan yan ƴan ƙasa to komin yawan yan sanda da sojoji da ake da su sai su ta aikata banna to daga tarbiyya ita ce a ba ta farko da ake kula da ita domin kawo zaman lafiya a ƙasa tarbiyyar nan da nau'ukanta malamanmu na tarbiyya suna kasa tarbiyya gida gida a samar da tarbiyya ta imani a samar da tarbiyya ta kwakwalwa a samar da tarbiyya ta ɗabi'a a samar da tarbiyya ta cikin zuciya a samar da tarbiyya da ake ce mata jinsi namiji ya san meye hukunce hukuncen da suke da alaka da shi waɗanne abubuwa ne bai kamata yi da al'aurarsa ba ita ma mace haka sannan kuma a samar da tarbiyya ta zamantakewa babba ya san matsayinsa ƙarami ya san matsayinsa shugaba ya san matsayinsa talaka ya san matsayinsa kowa tarbiyya ta zamantakewa yau da kullum sannan wannan tarbiyya ta game kowa manya da ƙanana ta gama maza ta game mata sannan ta gama shumagabanni, sannan ta gama talakawa tarbiyya malamai suka ce ita ce ginshiki da harsashi na farko da ake kafawa domin samar da zaman lafiya da tsaro a ban duk al'ummar da ta rasa tarbiyyar addini to ba za ta taɓa samun zaman lafiya a ƙasar ta wani mawaƙi yana cewa ai ka sani lafiya ba ta da amfani matuƙar addini da ɗabi'u ba su inganta ba matuƙar addini da ɗabi'u ba su inganta ba to lafiyar da aka baka ta jikinka sai ta zama maka ma shafi sai ta zama maka bala'i ta zama kuma wani bala'i abu na biyu da ke kawo zaman lafiya a ƙasa shine samun shugabanci kwakwara samun shugabanci na gari shugabanni su kasance masu ƙarfin zuciya ba turai ba ba shaka tafi ba ba shugabannin da ba za su iya gyara matsalolin al'ummarsu ba malamanmu na siyasar musulunci suka ce gwamnatin gwamnatin da aka kafa tana da ayyukan da ya waje ba ta yi ma 'yan ƙasa na farko shine da kiyaye musu addini ta hana canza addini da yaɗa bid'o'i da yaɗa sharri na addini sannan kuma ta matsa mai ‘yan ƙasa su aiki da addini ba tare da sun yi sakaci da addini ba. Abu na biyu, gwamnati ta tsara ƙasa, ta kare al'umma daga abokin gaba na addini ko kuma ɗan ta'adda na rai ko na dukiya. Sannan gwamnati ta raya ƙasa, ta gina titina, ta samar da hanyoyin bi waɗanda mutane za su kaka su tafi zuwa neman arzikinsu ya zama tituna an shimfiɗa su sun gyaru gwamnatin musulunci an ɗora mata wannan wajibci sannan kuma duk abin da gwamnati za ta yi na juya dukiyar al'umma ya zama ta yi ne a ƙarƙashin dokoki na addini da tsari da yin abubuwa ɓalo-ɓalo ba tare da nuku-nuku ba da rashin kwanciyar magirbi akan dukiyar al'umma da rashin halin bera da gurgu a game da dukiyar al'umma sannan gwamnati ta taimaki waɗanda aka zalunce su sannan ta tabbatar da kotuna ana yin adalci ba kotuna su zama suna kara gwamnati suna aikata abin da gwamnati take so ba dole kowane tsari ya kasance gwamnati ta zama tana bin kotuna ne ba kotuna suke bin gwamnati ba kotuna su ci gashin kansu su zama ko da shugaba aka kawo za a yanke masa hukunci na adalci muna da wannan a misalai misalai masu yawa na musulunci na ali radiyallahu anhu littafan al-ahkamu da littafan da suke bayani akan alƙalanci sun yi bayanin abin da ya faru da na ali da bai bayahudi na ali yana tafiya babban shi ya faɗi hudu ya zo ya ɗauki na ali ya nisa ya wai ko bai ga babban sa ba sai ya gan shi a hannun bai hudu yace bawan Allah ka bani bargona yace ba naka bane sayyidina ali ya kai kara wajen alqadi shurayh tabi'i ne aka ce sayyidina ali ya kawo shahida kawo yaminu ka kawo shaidu biyu ko shi ya rantse sayyidina ali sai bai da shaida aka ce to shi kenan bargo ya zama na bai hude ba hude ya juya ne tafiye ce haka addinin ku yake ya dace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to ko kina haka take a cikin daula ta musulunci idan ya kasance hukuma ta musulunci take tafiyar da al'umma kowa zai ji daɗi sannan tsaye da haji ga waɗanda suka cancanta a yi musu haji ba tare da ƙetare iyaka ba ba tare da nuna bambanci ba sannan gwamnati ta zaɓi ma'aikata waɗanda suka zama ƙwararru amintattu waɗanda suka dace ba a rika son zuciya ba wani ɗan uwana ne wani mun taɓa aji da shi a'a wani ya taɓa mun kaza so da shi zan ba mu kali gwamnatin da musulunci take san a kafa ba a irin wannan ba ce yan uwa Allah subhanahu ta'ala yana faɗa mana yana cewa shugabannin gaskiya na Allah da annabi su ne waɗanda idan Allah ya ba su mulkin ƙasa sai su tsaye da sallah su ba da zakka su yi umarni da abu mai kyau kuma su hana abin da ya zama ba shi da kyau kuma lallai makoma kowane al'amari daga Allah tana koma zuwa ga Allah abu na uku da ke kawo zaman lafiya samar da adalci mun taɓa yin hudu ba a wannan mimbarin A kan cewa adalci shine ginshikin zaman lafiya a bankasa in ba ku manta ba wannan adalcin zai shafi shugabanni kuma ya shafi talakawa shi ya malaman malamanmu suka ce adalci ya kasu gida ɗaiɗai haƙu akwai adalcin da babba zai makarani shine adalcin shugabanni ga talakawansu shugabanni su zama sun ma talakawansu adalci shi ko abu kuɗi yake buƙata. shine shugabanni su zama suna bin abubuwa masu sauki wajen jagorancin al'umma su rika nisantar abubuwan tsananta ma al'umma sannan kuma su daina kama karya da ƙarfin kiyaga ga talakawansu sannan kuma su rika neman gaskiya a dukkan tafiyar da za su yi da tsarin da za su shugabanni suna da wannan za su samu adalci sannan abu adalci nau'i na biyu shine adalcin da talaka je ma shugaba shi kuma yana tabbata ne da abubuwa guda uku falaka ya zama ya tsantsanta biyayya ga shugaba sannan kuma ya taimaci shugabansa ko da da addu'a ne sannan kuma ya zama yana da gaskiyar jibinta al'amurra ga shugabansa wato ya yarda da shugaban nan shugabansa ne suka ce domin yin tsantsanta biyayya ga shugaba ita ce ita ce take tattaho al'umma kai ya haɗu taimakon shugaba shi yake kauda rauni sannan niƙa wuya ga shugaba shi ke kore zato mummuna da shugabanni sannan akwai nau'in adalci na uku shi ne ɗan ƙasa ya ma ɗan uwansa ɗan ƙasa adalci ɗan ƙasa ya ma ɗan uwansa ɗan ƙasa adalci abu na farko shi ne kada ya rika nuna ya fi shi abu na biyu kai ya zake wajen yabansa abu na uku kuma ya kare shi daga cutarsa kai da cutar da shi domin idan ya zama akwai rashin nuna ma wani kafi shi a ƙasa to wannan shi ke haɗa kan ƴan ƙasa kansu ya haɗu sannan lokacin da kan nisanci ban wanda bai tantanta ka yabe shi ba shi kuma shi ke sa zuciyar juna zukatan juna su so juna sannan idan ka sanci cutar da ɗan uwanka shi zai sa ka zama ka masa adalci ana ruwaitowa cewa Alexandri Alexandra al ya taba tafiya ne wanda suke ce mishi Zulkarnai ya taba tafiya ya je kasar Indiya sai ya je kotunan ƙasashen Indiya sai ga alƙalai kawai da su zo su gama zaman su su yi ɗan rubuce-rubucen su tashi ba a kawo ƙara ko ɗaya ba sai ce ah wai ne yasa babu ƙarace-ƙarace ne ƙararraki kai a kotunan ku sai suka ce abu sai mutanen ƙasar suka ce masa abu biyu muka yi mu mun ba da haƙƙi akan kawunan mu kowa ya san haƙƙin da ke kan shi sannan kuma shugabannin mu sun yi adalci shi ke ka'ida su tana cewa law na nasu lastara da mutane za su yi kansu adalci da alƙali ya huta da alƙali zai da aiki ne abu na hudu yan kowa da ke kawo tsaro ko cikin sabubban tsaro a ƙasa da zaman lafiya shine kula da tunanin mutane ta hanyar karantarwa ingantacciya a samu malaman ingantattu na Allah wanda za su karantar da mutane a majalisocin ilimi da jami'o'i da makarantu din ya zama ingantaccen ilimi ake karantar da mutane ba ilimin da za a koya ma mutane su zama barayi ba ba ilimin da za a koya ma mutane su zama suna kin kasar su ba sannan yan uwa samar da kafafen yada labarai na gaskiya sannan yaɗa umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin abin da ke kawo rashin zaman lafiya akwai in yin umarni da abu mai kyau in ba ku yi umarni da abu mai kyau ba ba ku hana abin da ya zama ba shi da kyau ba to Allah zai dora muku lalatattu su zama shugabannin ku ai tafiya ta ku a ƙasa mutanen turkiji ta zuwa saudiya suna addu'a a umara da aikin hajji Allah kuma ya amsa abu na biyar da ke kawo zaman lafiya samar da ababen more rayuwa ga 'yan ƙasa ta hanyar yaƙar talauci talauci wani abu ne da ake son a yaƙe shi ba abin ado ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yana roƙon Allah yana cewa Allah ka tsare ni daga talauci in kai talauci ke ke ƙarya ka ci bashi ka tashi biya kai ta ƙarya ka ce gobe za ka bada kuma ba za ka bada ba lokacin zuwa masallaci ka kasa zuwa kai ta ɓoyewa ka wanda yake bin ka bashi ya ganka talauci yana da haɗari a aƙidan mutum yana shafar aƙida shi mutum ya kafirce wai har suna faɗi suna tsawon idan talauci ce zan tafi gari kaza sai ya ce tsaya kafa ta ka tare za mu tafi duk inda akwai talauci to kafirce zai yi sannan talauci yana da mummunan tasiri a ɗabi'un mutane da tarbiyyarsu yana da mummunan talauci yana da mummunan tasiri ga ƙwaƙwalwar mutum sannan yana da mummunan tasiri ga iyalanka har wani mawaƙi yana cewa idan mutum zuciyarsa ta karanta sai haskansa ya karanta sai sama da ƙasa su masa kunci ya wayi da riga kan maka niyyar shi sai ya zama jahili har ma ya kasa gane wai gaba zai yi ko baya zai yi an daga sagiduna Abu Zar bin al radiyallahu anhu yace ina mamakin mutumin da baya samun abin da zai ci a gidansa ta yaya ba zai dauke kofi ya fito ya zare shi ba duk wanda ya gani ya harbe inji sai na Abu Dharr iltifari ɗan yan uwa bai cancanta wata gwamnati mai tunani ta taƙaita matsalar tsaro akan samar da sojoji da 'yan sanda ba ba daidai ba ne wannan wannan ya saba ma tunani na shugabanci da kuma tunani na masu hangen nesa ya cancanta shugabanci ko kuma tsaro da zaman lafiya ya ƙunshi samar da tsaron aƙida a gyara ma mutane aƙidarsu in aqidan mutane ta gyaru shi ke nan, zaman lafiya zai samu a gyara musu ɗabi'unsu a gyara musu tattalin arziki a gyara musu tsarin koyarwa a makarantu sannan a samar da sana'o'i na yi ga 'yan ƙasa in gwamnati ce wannan to sai zama ta dora da samar da sojoji da 'yan sanda amma in za a yi ta yaye sojoji a yi ta yaye 'yan sanda amma waɗancan abubuwan ba su samu ba to ana dukan jaki ne ana barin tanki ana ba dukan tanki ne ana barin jaki akuwa. musulunci da tsarin ka ya yaki ya yaki matsala ta tattalin arziki ya yaki talauci ta hanyar samar da wasu hanyoyi daga ci akwai kwadaitar da mutane game da yin aiki musulunci ya nuna mahimmancin yin aiki sannan daidai lokacin da kake yin aikin nan ka ji cewa Allah ne zai kawo nasara sannan musulunci shine ya Dauki nauyi ya ce masu kuɗi su ɗauki nauyin waɗanda ba su da shi mawadata su taimaka ma waɗanda ba su da shi aka sa wannan a matsayin tilas aka sa wannan a matsayin idan baka yi ba in ka je ran lahira za a hada ka da wanda ba su yi sallah ba ma ta nakukum fi sakar, qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nu'imul miskin aka hada kin yin sallah da kin taimakon talakawa sannan musulunci ya kama da samar da ingantaccen tsari na zakka da raba ta sannan musulunci ya wajabta wasu haƙoƙa waɗanda ba zaka ba kamar haƙƙin makwabtaka sannan musulunci ya kwaɗaitar game da sadakoki na sa kai na taɗawuyi da kuma kyautata ma juna ‘yan uwa tsaro a ban ƙasa tsaro a ƙasa yana da wasu abubuwan da suke masa tarnaƙi bayan kin waɗancan abubuwan da aka bayyana daga ciki akwai gwamnati ta koma ba ta da tsarin kanta sai abin da aka tsara mata daga waje ƙasar waje ƙasashen turai makiyanmu su za su rika abin da za a yi su za su rika tsara mana abin da za mu wallahi ba zaman lafiya a ƙasa makiyanmu ne waɗannan ƙasashe ba su nufin mu da alkhairi su suka zo suka tace mana dukiya suka kwace kakannin mu suka je suka mai da su bayi suka je suka gina musu kasashen su da benayen su da titunan su duk su suka yi mu kuma suka ban mu da wannan yanayi su suka ɗibo da wannan ma'aikacinsu aka rasa inda za a zuba shi a kasashenmu na afirka yaushe za mu koma mu ce waɗannan mutanen su ne masoyanmu su za su tsara mana yadda mu za su tafi har a cewa ana gayyata su zo su zama wai su ne sojojin su za su kawo mana zaman lafiya a ƙasa wannan nau'in ne na rashin tunani abu na biyu da ke kawo rashin tsaro a ban ƙasa zalunci zaluncin shugabanni a zalunci talakawa na uku gwamnati ta zama ba ta da wani tsari ba ta da hangen nesa ne zai zo ya kawo a ƙasar ta nan gaba sannan rashin cika ma mutane rashin aikin yi rashin samar da kafafen aikin yi a ƙasa yana cin abin da ke kawo rashin aiki yake kawo rashin zaman lafiya sannan ƙasa ta zama 'yan ƙasar ta ba su ƙaunarta tsakanin shugabanni da talakawa kowa zai ƙaunar ƙasar shi ba wanda za ka samu yana ma ƙasar sa zagon ƙasa a duniyar nan maka ta mahaukaci sai ɗan Najeriya shi ne da ƙasar ta rushe kuma a ciki yake in ya tafi kuma wata ƙasa ba ƙasar da za ta karɓe shi ya manta cewa san ƙasa yana cikin addini ba ina nufin hadisi mawdu'i bane da yake tawo hubbul watani na al a san ƙasa na cikin addini ka so ƙasar ka mazan sama zai ban maka an kore shi yawai ga shi wallahi na fi ki ba da dan an kore ni ba daga cikin amma mu ba ma san ƙasar mu kowa sai mutum ya tafi gidan rediyo ya tattaki Najeriya gidajen rediyon da ba su kaunar Najeriya ya tattake ta ya tattake ta wai yana tsammanin wannan wa'azi yake ba abin da zai tsila بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم